الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وهذه الأشياء عباد الله لا يأتي بها إلا الله وحده قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولا يطيها الله في الآخرة إلا لأوليائه من أهل توحيده وطاعته تلك الجنة التي يأتي بها الله تارة إكراما لعباده ومجازاة لهم ومجازاة لهم في الدنيا على توحيده وطاعته وطاعة رسله واستغفاره والتوبة إليه مما سلف من الذنوب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 وقال أيضا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وتارة عباد الله يأتي بها الله استدراجا لعساته ليزدادوا طغيانا وتمردا فتحق عليهم العقوبة والعذاب قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال أيضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون على دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال أيضا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وتارة عباد الله يأتي بها الله تعالى ابتلاء لعباده وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم وتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم كما أن هذه الأشياء عباد الله لا يأتي بها إلا الله وحده كذلك لا يأتي بأضدادها إلا هو سبحانه ولا يأتي بالفقر ولا يأتي بالمرض ولا يأتي بالخوف إلا الله وحده ويأتي بها تارة ابتلاء لعباده ليتبين صادق الإيمان منهم من كاذبه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وتارة يأتي بها الله عقوبة على كفر عباده وشركهم وعنادهم وتمردهم على ربهم ورسله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فيأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه فأذاقهم الله لباس الجوع فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم واستغفروه وسلوه الأمن والرزق بارك الله لكم بارك الله لكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ga watan zulhijja na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wasu daidai da biyar ga watan shida na shekarar 2026 ta miladiya tana bayani ne akan muhimmancin tsaro da kuma ni'imar tsaro da yadda ya kamata a tsare wa al'umma tsaro. Annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana wasu abubuwa uku waɗanda su ne jin daɗin rayuwar duniya wannan abubuwa guda uku shine aminci da kuma arziki da kuma zaman lafiya da lafiya a jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi عنده قوت يومه وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها yace duk wanda ya wayi gari a cikin yana amintacce a inda yake a gidansa da anguwarsa da garinsa da yankinsa yana cikin aminci mu'afan fi jasadihi kuma a jikinsa yana da lafiya bai da wata cuta da take daga masa hankali inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci a wannan yini annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ka ce an tattaro ni'imar duniya ce gaba ɗaya an bashi za ka wannan abubuwa guda uku su ne ni'imar duniya haka nan a lahira ma Allah ya nuna mana waɗannan na daga cikin abubuwan da Allah ta'ala yake tabbatarwa da bayansa yana ba su arziki kuma yana amintar da su daga azaba daga dukkan bala'i da tashe-tashen hankula na wannan yini haka nan kuma babu rashin lafiya babu yunwa babu kishirwa babu damuwa babu wata matsala a cikin gidan aljanna kuna ka waɗannan ni'imomi kun ga aminci yana daga cikin ni'ima babba haka nan daga cikin musabbabi da manufa ta kafa shugabanci shine dan a samar da abubuwa daga cikin na gaba gaba resa su shine aminci ana kafa shugabanci ne don a tsarewa mutane rayukansu don a tsarewa mutane dukiyoyinsu don a tsarewa mutane mutuncinsu don a tsarewa mutane addininsu kuma don a tsarewa mutane hankalinsu da tunaninsu waɗannan abubuwa guda biyar su ne abubuwan da ake kafa shugabanci su ne manufar sanya shugaba ne in babu shugaba waɗannan abubuwan ba sa samuwa aminci bai wanzuwa in babu shugaba sai kowa da ya ga dama da zara an ce kowa na da ya ga dama to kaga babu da za a samu aminci haka nan dukiyoyi ba za su samu tsaruwa ba idan kowa na yin yadda ya ga dama haka nan addini ba zai kafu ba idan kowa na yin yadda ya ga dama to da haka aminci na daga cikin babban abin da makasudin kafa shugabanci a tsarewa mutane aminci a amintar da mutane ga rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu wannan na daga cikin babban abin da aka kafa wa shugabanci domin ta. bayan waɗannan kwanaki muna jin yadda muke ta samun taɓarɓarewar wannan tsaro a wannan ƙasa ta mu wannan al'amari an ɗau shekaru da dama an ɗau gwamman shekaru ana fama da wannan matsala matsala tun tana ƙarama har ta girma har ta bunƙasa a kasa magance ta wannan matsala tun ana jin ta a yanki guda shine yankin arewa maso gabas ta gangaro ta zo arewa maso yamma ta gangara ta koma arewa ta tsakiya to yanzu kuma ta haura ta tafi har yankin kudu kaga matsala da ya kamata a ce an magance ta tun tana karama an kasa magance ta wannan wannan matsala ta biyo hannun hukumomi daban-daban wannan shugaba ya zo ya yi ya ce zai tsare zai kawo ƙarshen wannan matsala ya zo ya wuce ya gaza wani ya karɓa kafin ya karɓa shi ma yana ta hargowa da zanzana da ya karɓa zai magance wannan matsala ta tsaro ko da zai karɓa sai ga kwana tashi al'amura sun tabarbare ko ma sun ƙaru akan yadda suke da haka nan wani shi ma ya zo yana zanzana in ya karɓa zai gyara a sake komawa gidan jiya Wani ya kamar yi wa kan tambaya dan me aka kasa magance wannan matsala me yasa wannan matsala ta kasa aka kasa kau da ita don sai ci gaba take sai yaduwa take yi sai bunƙasa take yi inda bata kai ba sai shiga take yi ya kamata mai wa kanmu tunani dan me wannan matsala ta haifar mana da matsaloli da dama a rayuwarmu da zamantakewa ta haifar mana da matsaloli game da tattalin arzikinmu saboda in babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu yadda za a samu tattalin arziki babu yadda za a yi ka samu ka noma abincin da za ka ci ba za ka iya ba ka yi tafiya ka yi tijara ka yi kasuwanci ba za ka iya ba saboda kana fargaba a rayuwar ka idan ka yi tafiya daga daga nan mun samu matsala game da abin da ya shafi tattalin arziki mun samu matsala ta zamantakewa tsakaninmu da mu yamu an yi amfani da dama ana so a karraka mu a wargaza ƙarfinmu a tsuwarmu ta al'umma guda al'ummar hausa fulani wannan haɗewa da wannan haɗin kai da wannan ɗinkewa shi ya ba mu ƙarfin da muke ciki kuma shi ya ba mu mutuncin da muke ciki matuƙar muka bari aka warga zamani wannan haɗaka to hakika za a yi mana cin kare za a yi mana yadda aka ga dama saboda an riga an gudu mu ba mu da wani ƙarfi ba mu da wata fawa to amma mu a zamantakewa mu a siyasance mu a tattalin arziki ƙarfin mu a kowane ɓangare shine haɗe wannan da muke da ita ta al'umma guda wanda muke da addini guda al'adu guda asali guda zamantakewa guda wannan eh, haɗaka ɗan maka bari ta wargaje to hakika an riga an kai mu an haka nan daga cikin illar da wannan al'amari ya zawo mana shine samun daman abokan gaba a kan abokan gaba suna ta neman hanyar da za su isa gare mu to sai ga sun samu ta wannan hanya wannan hanya suna isa gare mu suna cutar da mu ana cutar da addinin ana cutar da mu da kuma waɗanda suke ƴan mu ƴan addinin mu ƴan kabilan namu su ake amfani a cutar da mu ala ka wannan matsala illata da ta'adin da ta mana ya kai fiye da ya wuce duk inda muke zato don haka dole mu tsayu don mu magance wannan matsala idan muna so magance wannan matsala dole ba sai kowa ya ba da tashi gudunmawa gudunmawa ce ta haɗaka gaba ɗaya ba ta ɓangare guda ba ba ta bangaren gwamnati su su kadai ba haka nan ba ta bangaren talakawa su su kadai ba ta kowane bangare sai mun hada sai mun hada karfi da karfe sannan mu magance mu kanmu wannan matsala sannan mu dawo da kanmu zaman lafiya mu dawo da kanmu wannan aminci da ya kubuce mana kana zaune a gida ba ka da aminci kana garin ka ba da aminci kana ciki kan hanyar tafiya ba ka da aminci ka tafi gona ba da aminci duk inda take baka da aminci kana kauye kana birni wannan tashi hankalin ya kai tashi hankali amma idan kowanne daga cikinmu zai ba da abin da ya kamata ya bayar na gudunmawa kowa zai tsare abin da ya kamata ya tsare to daga nan za mu samu wannan zaman lafiya zai dawo daga cikin babban abin da ake bukata haɗin kai matuƙar kanmu ba ɗaya ke ba babu yadda za mu samu magance wa kanmu wannan matsala ita matsalar tsaro matsala ce da take buƙatar haɗin kai mutum guda zai iya magance matsalar tsaro lalle na sayi makamai na girke ko na tsare gidana da makamai zai sa in samu tsaro dole sai na san yadda za a yi gari ya samu tsaro da ɗaya kuma ba gari na shi kadai ba idan gari na ya samu tsaro makwabci na bai samu tsaro ba nan ma akwai matsala domin an gama da shi kai na aka yi za ka ana buƙatar haɗin kai a matsayi na ɗaiɗaiku in mu cewa matsala guda ta shafe mu wannan matsala ta rashin tsaro ta shafi kowa da kowa sannan kuma dole mu kare kanmu mu kare mutuncinmu mu kare rayukanmu mu kare dukiyoyinmu mu kare garuruwanmu kuma wannan abu ne da yake ba na mutum guda ba wannan zai samu haɗa kai gari kowane gari ya zama suna da haɗin kai suyo sannan kowane gari da makwabcinsa ya zama garuruwa suna da haɗin kai inda za su ringa kai ma juna ɗauki yadda za su shirya da yadda za su tsara idan an kawo ma waɗannan hari to a ɗunguma a tafi a je a tare da haka za a samu babbar hanyar da za a magance wannan matsala wa mutane su shirya kansu kamanto cikin shiri kar ka tsaya kana jira sai an kare ka kana jira sai an baka kariya to wannan gaskiya bai wadatarwa haka nan babban abu ban mu zuwa ga Allah irin waɗannan abubuwa fa Allah ke jaraban mu da su saboda laifafukan mu da zanuban mu kuma duk mun san irin zanuban da muke kowanne mu ya san irin eh, gefen da yake saba ma Allah to kaga idan muka dau mataki muka tsare muka koma muka ɗinke tsakaninmu da Allah to Allah ta'ala zai ba mu basira ta inda za mu ɗinke wannan al'amari haka daga cikin hanyar da za mu warware wannan matsala kowanne daga cikin mai ba da tasa gudunmuwa ko su jami'an tsaro ne sun san tsari sun san hikima da dabaru na tsaro to kaga waɗannan su za su dinga ba da shawarwari ga yadda za a buga abin da za a yi a samu tsaro a samu kariya duk waɗannan abubuwan ba sa yiwuwa idan babu haɗin kai haka nan yana daga cikin abin da zai taimaka mana wayarwa da mutane kai saboda wasu ba su ɗauka cewa fitar da sirri na al'umma a bakacin komai ba su ɗauke shi a bakacin komai ba don ɗauka a saye su a ba su kuɗin da bai taka kara ya karya ba su ba da sirrin al'ummarsu su ba da sirrin ƙasarsu su ba da sirrin mutanensu su ba da sirrin da zai jawo a zo a halaka su gaba ɗaya a tarwasa garinsu sanadiyar sirri da mutum guda zai bayar sai ya jawo sanadin da za a hallaka gari a rusa gari a kori mutanen gari a kashe na kasharwa a kashe na kashewa a sanadiyar likin guda da mutum guda ba shi kuma saboda jahilcin shi ga ɗauka wani abu ne ya ɗauka harka ce kawai ta bizines. ana neman labari bari ya farwata labari a bashi abin da aka bashi kaga dole sai an wayarwa da mutane kai su fahimci illa da ke cikin wannan al'amari gefen gwamnati gwamnati ita Allah ya azama wannan alhaji gwamnati da san cewa babu wani abin da za ta yi da za ta sauke nauyin mutane da ke kanta kamar ta tsare musu biyu a rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu da addininsu duk wani abu da gwamnati za ta yi mutane da kyautata musu da musu menene da wannan ne a gaba yana da kyau gwamnati ta saka tsaro shi ne a gaba gaba ba kawai a ce za a manta magance matsalar tsaro ba a'a a sa ita ce gaba gaba ko da yaushe a dinga tattaunawa a nemi taimakon waɗanda ake ganin za su ba da taimako wurin magance wannan tsaro cikin gida ne waje ne ina ne ko ina a nemi shawara da bayanai da tsari da dabaru yadda za a maganta wannan amma na duk zai yiwuwa sai idan gwamnati ta saka wannan abin daga cikin gaba-gaba cikin al'amuran nan amma matuƙar wace ya kasa cikin gaba-gaba ba to babu inda za mu je kuma wannan shine ya kamata ya zama to gaba-gaba domin duk abin da za a yi masu rai cewa ba ka yi wa matattu ba ka gyara matattu gari ba ka gyara matattu tattalin arziki ba ka gyara matattu abu kaza duk abin da za ka yi da masu rai kake sai dan ba su da rai ba abin da za ka gyara musu don haka gwamnati ta saka wannan al'amari shine gaba gaba a cikin al'amuran haka ne daga cikin abin zai magance mana wannan matsala ta tsaro ya da karantarwar addini yana daga cikin abin da ya harfa mana da waɗannan matsaloli shine karancin karantarwar addini ya mana wurare da dama ƙauyuka da dazuka ilimin addini bai kai ba sai mutum ya tashi bai san tarbiyyar addini ba bai san abin da Allah ya ce ba bai san abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gargadin da Allah ya yi ga duk wanda ya zubar da jini ba bisa haƙƙi ba duk bai sani ba bai san hukunci da Allah ya yi ga wanda ya ci haƙƙin wani ba nashi ba duk bai sani ba duk bai karanci wannan ba za ka sai a tashi karaji wannan ke tashi ya yi amfani da wannan dama ya zo ya mamaye su haka aikin gwamnati ne ya yi ƙoƙari ya ɗau matakin da duk zai sa kan al'ummar ta ya haɗu mun haɗuwar kai da in cewa wannan shine babban mataki na zaman lafiya shine babban mataki na kyakkyawan zamantakewa shine babban mataki na samun tsaro ya zama na kan mutane a haɗe yake addinin mu guda sannan asalin mu guda ya kamata a ce kuma muna da haɗin kai muna da fahimtar juna muna da taimakekeniya ga juna to wani daga cikin abin da ya kamata a ce gwamnati ta ɗau mataki sosai wurin magance irin waɗannan haka nan daga cikin abin da zai taimaka yawaita jami'an tsaro tunda muna da garuruwa da yawa idan ka kwatanta jami'an tsaron da muke da su ka raba su kan ƙauyuka da garuruwa da muke da su za ga ba su haka karatun karya ba za ga jami'in tsaro guda ana iya sa shi ya yi kovarin ɗin ƙauyuka da dama mutum guda idan ka raba estimate ɗin adadin jami'an tsaro da adadin ƙaruruwa da muke da su da birane da ƙauyuka za ga cewa jami'in tsaro guda ƙauyukan da ya kamata a ce ya ɗauka suna da yawa za ka idan muna tun da wannan tsaro shi ya kamata mu sa a gaba gaba ya zama na mu ɗauki jami'an tsaro da yawan gaske a yi musu training yadda ya kamata sannan kuma a baishe su garuruwan domin duk yanda za a haɗa kai a ci amanar gari yana da matuƙar wahala a haɗa kai da ɗan garin nan a ci amanar gari idan wani ba ɗan gari wani ana haɗa kai da shi a ci amanar gari da mutanen gari saboda damuwa sai samu kuɗi amma shi ko ɗan gari duk yadda yake son kuɗi yana da matuƙar wahala ba a cewa ba a samu amma yana da matuƙar wahala a ce ɗan gari a haɗa baki da shi a ci amanar gari a zo a rusa gari a ƙona gari a kashe na kashewa a tarwasa mutane yana da matuƙar wahala a samu ɗan gari a yi wannan da shi kuma dole sai mun zama to gaba ɗaya ma tsaye wurin magance wannan matsala mu tsayu wurin tsare garuruwan mu tsayu wurin tsare rayukan mu tsayu wurin tsare dukiyoyinmu mu tsayu wurin tsare addininmu da waɗannan abubuwan dole sai mun zama mataki a kai mu kuma roƙi Allah ya bamu eh, Allah ta'ala ya shige mana gaba haka nan mu roki Allah ta'ala ya jagoran mu jagoranci game da abin da yake shine daidai ga wannan al'amari domin al'amarin nan ya kai duk inda kake zato sai addu'a Allah ya gyara Allah ta'ala ya samu dace ina roƙon Allah ya mantar da mu a duk inda muke wannan kasa ta mu ta Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya wannan fitintunu da tashe-tashen hankula da muke fama da su muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen su muna roƙon Allah duk waɗanda suke hannun waɗannan mutane muna roƙon Allah ya musu mafita duk wanda ke cikin damuwa cikin al'ummar musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya musu mafita ya gaggawa haka na muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tsare mu Allah ya ƙara ba mu kariya Allah ya bara ƙara ba mu aminci a gidajenmu da garuruwan garuruwanmu biranensu da ƙauyukansu da gonakinmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu da ina muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya kyauta da mu wannan damuna da ta shigo muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka muna roƙon Allah ya tunkudo mana arziki muna roƙon Allah ya shayar da mu ruwa sama muna roƙon Allah ya raba mu da fari alhazanmu da suka tafi aikin hajji suka kammala muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi wannan ibada tasu muna roƙon Allah ya sake nuna mana irin wannan lokaci a shekarun baɗin ba da gaske ta kai ala wa sallu wa sallimu ibadallahi ala man kuma Allah bi salati wa salami alayhi bi qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وال البغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن